أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تعالى دينونا من أن يمتشين الجمعة juma'a ta babbar rana <clears throat> wani yammaci na tara ga wata almuharram yawa matasu ake na ko a wannan shekara ta 1431 yammacin da ya daidai da 25 ga watan 12 shekara ta 2009 miladiyar a karatunmu wancan da ya gabata mun tsaya a ayata 73 وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عند يوم تاشي وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر آيات سبعين دهولي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين Allah ta'ala yake cewa wa iz ibrahimu kuma ka tuna a lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yake cewa li abihi ga mahaifinsa azara mai suna azara sai zama azar badal ne na abihi kenan mamnu'un ne mina sarf a wurare da yawa ubangiji Allah ta'ala yana nuna mana cewar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi jawabi ga babansa iz qala abihi wa qaumihi da sauransu ya tuna yake ringa cewa mahaifinsa da mutanensa laƙar kanatu lakun usulatun hassan tufi ibrahima wallazi na ma'ahu iz ƙalu le ƙomihim in na bara a omin fomi mata abubuwan min dunila haka na cikin soratu cikin soratu maryam bangiji allah ta'ala ya hikito mai irin yadda annabi ibrahim ya tsaya ya gidin gaiwa baban shi <clears throat> nasiha domin ta gida ake farawa ake ta ya abati ya abati ya abati ya babana ya babana ya babana kaɗan alkur'ani ubangiji Allah ta'ala idan ya yi magana annabi ibrahim da baban shi yana kiran cewa ya faɗa wa baban shi ne a nan ne Allah ta'ala ya bayyana sunan baban sauraka a duk inda ya ga an karanta a cikin alkur'ani annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce da baban shi wa ghafir li abi innahu kana min ad-dhalin wa ba tukhzini yawma Yau yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi bi qalbin salim annabi ibrahim da babansa to sunan baban nashi azara sai Allah ta'ala ce wa iz qala ibrahim li abihi azara tuna lokacin da annabi ibrahim ya faɗa ma baban shi mai suna azara kaga wani shine mafi kyawun fasara alqur'ani a duk inda kaga sunan annabi ibrahim a cikin qur'ani to yanzu Allah ta'ala ya maka bayanin sunan shi sunan baban sunan shi azara wannan shine abin da yake daidai amma mutane wasu 'yan kankan ba sukan ce wai ba sunan annabi ba abin nan wannan ba shine sunan baba annabi ibrahim ba kun gano wannan da kyau wai ai kawun shi ake nufi a asalin larabci da yaren al'umma inda aka ce wane babana ne ya nuna mai kenan nashi mahaifinsa ba za ka iya cewa ba mahaifinsa ba ne sai in gana da wasu dalilai masu ƙarfin gaske amma dai ya shaci faɗi ne to haga wannan ba za ka kama ta shaci baɗi kenan ka saki abin da alkur'ani ya faɗa ba wani za ka ji ya ce a ibn kasir ya ruwaito maganar dahak zuwa ga abdullahi ibn abbas cewar ya ce sunan baban shi tarih ko tarih kun gano wannan ba wai tarih da ya'un ba tarih ko tarih da sauransu to na farko dai ruwayar dahak zuwa ga ibn abbas ruwaya ce da'ifa ba ta da asali ɗaya kenan na biyu waɗanda suke kokarin cewar dole wannan ba ne sunan baban nashi ba wanda da suka fi su iya haɗa maganganu suka ce ta kan yiwu yana da suna guda biyu ne da sunan rana da sunan yanka ko ba sami irin waɗannan sai ga ga sunan rana ya doke sunan yanka za ka dinga gani a waɗanda ke sunayensu ya yi fice a duniya za ga wani sunan garinsu ma ya rikidar ya mantar da sunan in za a kira shi da sunan garinsu ake kiran shi haka ne ko ba ka bane wani za a kira shi da sunan da ya taso ake kiran shi kun gane wannan da ke ko wani in an sa yi suna a gidan ya zama na sunan da aka sa sunan wani babba ne to sai akan canza sunan ko a kira shi da baban gida ko a kira shi da abun nan magaji haka misali <clears throat> ko a kira shi da malam sunan shi malam wanda yake inda za ka tambaye shi mai suna bai san sunan shi ba saboda wancan suna da aka sa ya narkar da wannan aka samu ko ba a samu da yawa kuwa to sai a ce wannan shi ne sunan shi kaga wannan ba zai zama sunan shi ba tun da lokacin da aka rana mai suna ba ce aka yi sunan shi malam ba ko sunan shi magaji ba kun gano wannan ko sai suka ce to takan kanyo yana da sunaye guda biyu ne wancan shi ya fi shahara amma qur'ani sai ya mai da su zuwa asali asalin sunan baba annabi ibrahim sunan shi azara wasu wai suna gani ya za a yi a ce baban annabi ibrahim wai a ce azara ne su su suna ganin wannan shi baya ne ga annabi ibrahim a uzbillah ko suka ne ga annabi ibrahim a ce baban shi ga irin yadda yake idan suna ganin wannan suka ne ga annabi ibrahim sun fada abin da ya fi wannan muni me suka ga alkur'ani domin allah ta'ala ya ce sunan baban shi azara kai sai ka zo ka soki wannan domin wai jin cewar ba za ka ce sunan baban annabi ibrahim azara ba kana neman akwai girmamawa akwai waɗansu abubuwa na fata mafahimci wannan to dama haka barna take a duk lokacin da mutum yake a cikin barna yake so ya kauce ma wannan barna to in yi wasa in dai ba da dalili ba to wata barna wacce ta wannan muni zai afka Allah ta'ala ya sauwake daga cikin annabawa akwai waɗanda yake sun yi iyayensu iyayensu Allah ta'ala bai sa sun musulunta ba akwai daga cikin annabawa da yake sun iyayensu ƴaƴansu su musulunta ba su musulunta ba annabi nuhu alaihi salatu wassalam wannan ya zama bayani a <clears throat> ya zama akan wannan ita irkan ma'ana wala takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج وكان من المغرقين daga cikin su akwai waɗanda yake iyalan gidansu ne ba su musu biyayya ba imratu nuhu wa imratu lut kana ta tata abdaini kana ta tata abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma su wani ba zai zama suka a gare su ba saboda sun yi iyayensu annabi ibrahim ya yi iyayensa in ka karata alkur'ani za ga yana ta cewa da baban shi ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza wannan zai nuna maka shiriyar ba a hannun annabi ibrahim take ba shiriyar ba a hannun wani annabi daga cikin annabawa take ba allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta sai ba za ka taɓa shirye da wanda kai kake so ba walakin Allah ya ji man yasha. Allah ta'ala shi ke shirya da wanda iga dama shiriya na ya amsa shiriya ya musulunta mala ta'ala yi wannan bayani ce ya khurujal hayya min almayyiti wa ya khurujal mayyita min alhayy tsoraka sunan Baba annabi ibrahim sunan baban shi azara kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa iskala ibrahim li abihi azara ka tuna a lokacin da annabi ibrahim ya faɗa wa baban shi mai suna azara yake ce da shi a tattakhidhu naman aliha yanzu za ka riki gumaka alihatan a matsayin abeban bauta haka annabi ibrahim yake faɗa mishi yace inni arak lalle ni ina ganinka wa qaumaka da mutananka fi dalalin mubin suna cikin wani ɓata kuna cikin wani bata wanda yake ɓatan mabayyani ne a fili yake kowa ya gan ku ya san kuna cikin bata ya za a mutum ya bar mahalicin kowa da komai ya je ya kama bautar abin da aka sassaƙa mana aka ga wannan ba ƙaramin bata ba ne nan وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الله تعالى يكي تشوى كمر يبدأ abinda kamar yadda muka nuna ma annabi ibrahim alaihissalatu wasalam tsantsan tauhidi ta yadda ya gane shi yana kan shiriya mahaifansa da mutane gaba ɗaya suna kan bata ya ci to hakan nan fa wa kazalika hakan nan dai nuri ibrahima muke nuna ma annabi ibrahim alaihissalatu wasalam domin nuri fili ne mudari fili ma zuɗansa ara ne na ara ya nuna nuri ibrahima muke nuna ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam malakutu samawati wal ard cikakken mulkin mu na sammai bakwai da kasai bakwai domin malakut jami'i ne na mulki sai aka kara mushi ta'un kamar jabarut kamar rahmut kun gano wannan rahmut rahmatu sai a kara a ce rahmut lil mubalagha Allah ta'ala ya ce mun nuna wa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam malakutar samawat cikakken mulki na sammai bakwai wal ard da kasai bakwai ubangiji Allah ta'ala ya nuna ma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wannan wal yakuna min al muqinin domin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya dada kasancewa daga cikin al muqinin masu tsantsar yaqini wanda yake yaƙini ne da shakku bai kamo hanyar ba nam فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا ubangiji Allah ta'ala ya bai ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hikimomi masu tarin yawa domin karantarwa da wa'azantarwa da janyo hankali ubangiji Allah ta'ala ya sanya shi imam wanda za a koyi da shi wa idh ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nas imama qala min dhurriyyati qala la yanalu ahadu zalimin mataki mataki ne wurin karantarwa mataki mataki ne wurin gamsar da wanda yake shi bai gamsar da da'awarka ba kun gano wannan yanzu kana so ya gane ne akwai matakin da zaka bi da shi akwai wanda yake shi ɗan jayayya ne so yake ijayayya da kai akwai matakin da zaka bi da shi Allah ta'ala ya yi bayani filla filla da izinin Allah ta'ala mu hada a daura wata za a fara gobe sai ka irin yadda harkar jidali take Allah ta'ala yana cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum akwai jidalin ko babu sakakken jidali ne a'a takaitacce ne wanda aka yi bayani akan shi ne wajadilhum billati hi ahsan Allah ta'ala yake cewa falamma janna alaihi a lokacin da dare yi shine janna janna dare yayi aljinnatu su ne wa kenan eh aljanu kenan ko makarai abinda kuke kya mutanen boye ba abinda suke karewa ba abinda suke karewa ba abinda suke karewa su mata kansu suke yi mutanen boye <laughs> wai ba haushi shi ba haushi baya so iya ce aljani yana jin tsoron in ya ce aljani zai zo kama shi <laughs> eh shi zai yake ce mutanen boye waye waye waye ya gida da sunan aljani kawai ba wani abu inda yana abin nan to an kira shi wannan ne saboda a ɓoye yake shi za a yi kira hauka da aljunun domin hankalin ya ya abin nan ya ɓace Allah ta lake tafalla majanna alaihi layl a lokacin da duhun dare yi idan duhun dare yi sai taurari su bayyana ra'a kaukaban annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ga taurari a sararin samaniya da kar kuma ta Allah ta'ala ce waka zarika nuri ibrahim malakuti samawati wal ard Allah ta'ala ya nuna mashi malakuti na samawati wal ard da ya ga waɗannan taurari qal sai ya ce ya faɗa ma mutanensa domin wannan ya zama shimfiɗa na abin da zai tattauna da su akai yake cewa haza rabbi yanzu wannan shine ubangiji na a yadda kuke faɗa taurari din a sama yanzu wannan shi ne zai iya zama ubangiji na kamar da kuke faɗa falla ma'afal a lokacin da tauraron ya ɓace ɓat ƙal sai annabi ibrahim alaihi ya ce in la uhibbul afilin lalle ni ba na son ubangiji wanda yake yana ɓacewa kun gano wannan wanda yake inda ya zaci kar su fota wa taurari lokaci kaza sai su kare yake ya ufi billah su ce ya za a yi kaza ya za a yi kaza amma da ya biyu da su ta wannan shimfiɗar ya ce yanzu wannan shi ne ubangiji na kamar da kuke faɗa minti kaɗan awa ɗaya awa kaɗan tauraron shi suka ɓace sai ci to inni la uhibbul afilin lalle ni ba na son ubangiji wanda yake ɓacewa a ta wata rana ka bukace shi kuma ya riga ya ɓace kun gano wani shine matakin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya fara bi da sa, na'am فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين Allah ta ta'ala ce cewa falamma ra'al qamara bazighan a lokacin da annabi Ibrahim ya hangi ya ga tauraro abin nan qamar wata bazigan ya kunno kai ya fito ya bayyana qal sai annabi Ibrahim ya ce hadha rabbi yanzu wannan shine ubangiji na kamar yadda kuke fada kun ga tunda an kammala na kenan na taurari falamma afal a lokacin da watan shi ma ya bace qal sai annabi ibrahim ya ce la illam yahdini rabbi lalle idan ubangiji na bai shiryar da ni ba yake faɗa mu wa kenan mutanansa kun ga bai faɗi wannan a karan farko ba saboda wannan karan farko mataki ne na jefa shubha daman tsari na da'awa iri daban-daban ne matakin farko mutane ka jefa musu shubha ma akan abin da suke wannan wani alamu ne na nasara ya fara jin abin nan da aka faɗa kuwa fa ya kamata a kallace shi kun mutane ba lokaci guda za ka iya bankara su a ce wai sun ɗora akan shari'a ba abin ma da yake a kai ka sa mai shubaha ya kwankwaɗi shubahar to lalle fa yana da kyau abin da suwa ne da yawa ana faɗa a ce abin da suwa ne suke a kai fa gaskiya ne to abu mana to ana gana abin da ake samu kuma za a rasa falamar ra alqamar bazigan qad sai annabi ibrahim ya ce abinda fala falama afal lokacin da watan ya ɓace sai ya ce la illam ne rabbi lalle idan ubangiji na bai tabbatar da ni akan shari'a ba yake faɗa musu la na min ƙaumi dallin lalle zan kasance daga cikin mutanen da suke ɓatattun mutane ne tunda taurarin jiya sun yi me sun ɓace watan da ya fito yau ya fito dai gashi ma keke haka ya fito amma awanni kaɗan ya riga ya me ya ɓace to haka ya kamata a ce su fahimci waɗannan ba abin ban bautawa bane shi yasa yanzu ya bayyana yake la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dallin na'am falamma ra'a ash الشمس bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar فلما أفلت قال يا قوم إني بريء عما تشركون فلما رأى a lokacin da annabi ibrahim إبراهيم ya الصلاة ta fito fili ba zigatan a bayyane babu wani abin da ke kusa da ita da ya kare ta babu wani girgije babu komai qal sai annabi ibrahim ya ce haza rabbi yanzu wannan shine ubangijin nawa kamar yadda ku kuke faɗa yanzu wannan nima shi zan bautawa haza akbar yace ce lalle kan wannan shine babban da mai aka fara da tauraro sai aka biyo mai wata yanzu an zo ga mai ga rana kaga matakin kenan da ya biyo da su falamma afalat a lokacin da rana ita ma ta faɗi an koma ina kenan duhu <laughs> qal sai ce ya qaumi ya ku mutane na to da daman ga jumlar da yake so ya iso gare ta wacan din ce ne gabatarwa ce ke musu don wani baka iya gabatarwa ba sai ya kore shi abinda da kake so ka kai a gare shi bai gama kaiwa ba ka riga ka kore shi to yanzu ya zo ga abin da yake yake so ya faɗa qal sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikun ni na barranta da dukkanin abin da ku kuke shirka da shi babu ni babu ku wannan sai ya nuna cewar shi annabi ibrahim alaihissalatu bai kasance akan addinin su ba duk waɗannan abubuwa guda uku da suka gabata sun gabata ne a matsayin munazir mai yin jayayya da su ko abinda kuke cewa da hausa mukabala mai yin muƙabala da su domin da larabci ba a cewa muƙabala in ka ce muƙabala to wani abu ne daban a fannin balaga sunan shi daban a fannin hadisi sunan shi daban a kowane bangare sunan shi daban saboda kan gana karatu kan wannan munafara ake cewa da larabci kun gano wannan da ke suka ce shi annabi ibrahim mai munafara ne da su yana cewa da su kaza kaza kaza kaza ne ga abin da yake cewa da su ma'ana ba wai yana da tunanin cewar waɗannan taurarin su ne ubangiji na waɗannan abin nan wannan watan shi ne ubangiji na wannan ranar ita ce ubargijiya ta wannan ba shi ba ne abinda zai nuna maka wannan faɗin da ya yi ya ce inni bari ummi matu shirku ɗaya na biyu kuma aya ta biyu da za mu karanta wa hajjahu qawmu mutane sun yi jayayya da shi sai ya nuna waɗannan batutuwa don suna ya yi su ne a matsayi na jayayya ya ja sun ja ya ja sun ja ne ibiyo da su ta wannan matakin abu na uku da zai daɗa gasgata wannan maganar shi ne faɗin Allah ta'ala a wurare da dama da yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa musliman wa ma kana min al da dai annabi ibrahim bai taɓa zama ba domin kana fili madi ce kun gane ko to a fi'ili maudi dinsa a abin shi da ya taba wucewa bai taba kasancewa mushriki ba bai taba kasancewa bai hude ba bai taba kasancewa ba nasari ba ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin kun gane wannan ke ko sai nuna waɗannan abubuwa da ya faɗa yana babi ne na abin nan haka Allah ta laki cewa wala kada atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimi tintin mun riga mun bai cikakkiyar shiriyarsa kun gano wannan abin da ya sa muka da fayyace wannan waɗanda suke ganin wai tunani shine farko na wurin sanin Allah sai suka so su shigar da magana su a cikin wannan cewar haza bi wannan shine ubangiji na ufi billah cewar haza bi wannan shine ubangiji na ya nuna cewar ya taba zama akan wani addini na mai kenan na gargajiya waɗancan ayoyi kuma da muka ambata a baya suratu al-imran da ayoyin da ke gaba na suratul nahl walam yaku minal mushrikin lam yaku bai taba zama ba fi'li mudari kenan wa ma kana bai taba kasancewa fi'li madhi kenan gaba da bayan annabi ibrahim bai taba shirka ba kun gane wannan da ke ko sai ya zama na wannan dama sura ce makkiya da yake sura ce makiya sai aka yi shi da sai aka yi amfani da lafuzin da daman abin sura makiya galibin lafuzin da za a ga masu karfi ne alqari'atu malqari'atu wa ma adraka malqari'atu yawma yakun nasu kal farashil mabthut haka kake ganin ayoyin suke tafiya isa malaman balaga suka ce an cire ko malaman nahu suka ce an cire abin da yake hamzatul istifham a hadha rabbi yanzu wannan shine ubangiji na matakin farko mataki na biyu wannan shine kuma gashi yana bacewa kuma gashi yana kaza yana kaza wani yana kaza wannan ba karamar ka'ida bace duk waɗanda ake ganin in babu su duniya ba za su zauna lafiya ba in babu su abin da kake samu za ka rasa in babu su kaza in babu su kaza su karan kansu ya ɗin babu su haka ne ko ba ka bane kuma kiba kake yi daɗa samu kake yi ya nuna mutum zai dogara ne ga Allah ta'ala wa tawakkal alal azizar rahim الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين نعم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين annabi ibrahim ya ce da ya ce da su ya ƙomi ya ku mutane na inni bari umi masu shirikun lalle ni na barranta da duk abin da kuke hada allah ta'ala da shi tsantsar ibada ce babu gaurayi a ciki irin yadda za a bauta ma allah ta'ala karka bauta ma allah ta'ala da gaurayi da sirki ya ce inni wajahatu wajihi lalle ni na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda ga wanda ya halicci ya kaji halittar samai bakwai da kasai bakwai kadai shi ne ma'anar fatara ai ikhtara'a wanda ya kaji halitta bai taba gani a wurin wani ba kun gano wannan shi ne Allah ta'ala ce alhamdulillah fatiru samawati wal ard ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha' alhamdulillah fatir samawati wal ard dukan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kage halittar samai bakwai da kasai bakwai kaga kenan wanda bai taba gani a wurin wani ba haka annabi ibrahim ya ce da su yace inni wajatu wajhi lalle ni na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda ga wanda ya kage halittar samai bakwai da kasai bakwai hanifan na karkace ma dukkan abin da yake shirka wa ma ana minal mushrikin ni ban taba kasancewa daga cikin mashirkai ba ni ba wanda yake cikin ba bane kun gano wannan da kyau Karin bayani akan wannan mutum zai iya samun littafai irin su daf'u ihamul litarab an ayin kitab na Muhammad al-Amin Shankuti cikin suratu Ali Imran daidai lokacin da yake magana akan ma kan Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kan hanifan wa ma kana min mushrikin yayi bayani mai tsafta sosai da sosai akan wannan Yani garau akan wannan sosai da sosai saboda annabi ibrahim bai taba zama akan addinin gargajiya ba bai taba yin wannan ba ubangiji Allah ta'ala ya albarkaci annabi ibrahim da abubuwa masu tarin yawa daga cikin su wasu za su zo nan gaba kaɗan a wannan darasin na yau da izinin Allah ta'ala na'am وحاجه قال حجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بلمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك wa لهم Allah Taala ya ce wa وحاجه قوم mutanen shi sun yi jayayya da shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam mutanensa sun tsaya tsayin daka sun yi jayayya da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam akan abin da yake shi yana kan gaskiya su kuma suna kan bata suna kokarin su ga sun kare wannan bata da suke da wajadalu bil batili li bil haqq sun dinga jayayya da da barna wai domin su rufe gaskiya kullun abin kenan da suke yi sun tsaya sun sun yi jayayya da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam makura jayayya qal annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yace atuhajjuni ba kamar yadda malai karanta muke nan ko shi nunu din ta biyu bai sanya mata abin arwaya da ya karanta ba a sanya mata shadda annabi wannan ba shi da alaka da tafsiri daman qira'a ta kasu kashi biyu sabanin qira'a ta kasu ya kasu kashi biyu ko dai ya zama na akwai da ke da alaka da tafsiri to wannan galibi akan so a tsaya a bayani shi amma wanda yake ba shi da alaka da canza ma'ana to wannan ba shi da abin nan kamar wani ya karanta da idghami wani bai karanta da idghami ba kowa ne ya yi wa madda shida wani jahudi yake yi wannan ba shi da bambanci a ma'ana amma wanda yake da bambanci a ma'ana to wannan akan yi magana a kan shi yace yanzu za ku kawal annabi ibrahim alayhi a wasallam yace filla yanzu za ku dinga jayayya da ni akan bauta ma Allah ta'ala wa qad hadan hakika Allah ta'ala tini ya riga ya shirya da ni kunga wani ya nuna cewar waccan magana da ida su yayi magana ne da su a matsayi na mukabala matsayi na munafara yana jayayya da su ne ya ce sun ce sun ce ya ce ya ce tauhidi sun ce shirka A ga dole mutum ya tsaya tsayin daka a bai ma tauhidi kariya sosai da sosai wanda yake annabi ibrahim alaihi salatu wasalam akan haka ya kasance sai ya ce wala akhafu ma tushriku bihi da ɗaya bana na taɓa jin tsoron abin da ku kuke shirka da shi abin da kuke shirka tsafe-tsafen ku camfe ku waye-waye-waye na ku ba na taɓa jin tsoron shi illa an ya sha a rabbi shai'a ba abin da zai same ni sai abin da ubangiji allah ta'ala kaɗai ya ƙaddara kullun yusibana kullun illa ma taɓa allah lana huwa maulana wa ala allah falyatawakkalul mu'minun lan ba abin da zai taɓa samun mu illa ma kataba Allahu lana sai abinda Allah ta'ala ya riga ya rubuta mana tun fil azal tun alahil mahfuz huwa maulana Allah ta'ala shine majibancin al'amuran mu kuma ga Allah ta'ala kaɗai mu ne suke dogara wannan shine tsayawar da Annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam yace kafin su da su da gumakansu da tsafan su da tsafe su ba abin da yake jin tsoro wannan shine matsaya ta annabawa da suke kasancewa haka annabi hud ya tsaya haka annabi nuh alaihi salatu wassalam ya tsaya watulu alaihim naba nuhin iz qala liqaumihi in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llah fa ala llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun alaikum amrukum hummatan thumma qudu ilayya wa la tunzirun duk abin da za ku iya yi da ku da gumakan naku da abin bautan naku gaba ɗaya ku je ku hukunta ku tsaya falatun barun kar ku tsaya ma falatun zirun ku kar ku tsaya ku saurari komai kar ku tsaya ku saurari komai wannan shine abin da annabi nuh alaihi salatu wasalam ya faɗa musu wanda za ga annabawa sun kai wani matsayi na tauhidi da duk wani wanda ke tafarki akan yake jagora yake karantarwa akan tafarki irin na annabawa za a ga babu wani shirka da yake jin duk abin da suke yi da su da abin da tsafa-tsafa nasu su su tafi su yi su ya ce wasu a rabbi kulle sha'in ilma ilimin ubangiji na ya yalwaci komai wasu a rabbi kulle sha'in ilma ubangiji na ilimin shi ya yalwaci ko'ina a gabe ce wasi a rabbi kulle shay'in ba ishuru ya nuna ubangiji na yana ko ina kenan sai ce ilman da ilimi ne ilimin ubangiji na yana ko ina tsoraka aƙidar cewar Allah ta'ala yana sama wani aƙila zai ta annabawa ba waya zuwa ci ko Habiya ba ne ko wani abin na aƙida ce ta annabawa tintini ta alƙur'ani mai girma sai ce wasu a rabbi kulle shay'in sai ce ilman da ilimi afala ta tazakkarun shin ku ba kwa ɗaukan wa'azi ne ba kwa tunani ne ba kwa hankalta ne ya ce wa kaifa a kafu ma asharaktu wai da yaya ma zan yi zan ji tsoron ma asharaktu da abin da kuke shirka a kan shi ya za in ji tsoron gumakan ya za in ji tsoron abin da kuma a fata baki kuke bin su wallahi duk wasu da suke kan bata ko za ga mabiyansu da yawan su rai ne a fatan baki sai ga wani ya zago ya ce maka kaza kaza kaza ya zago ya ce maka kaza kaza amma ya barranta da su ba zai iya ba kun gano wannan da kyau annabi ibrahim ce wai wa kaifa akhafu ma asharaktu da ya zan tsoron abin da kuke shirka da shi wala ta khafuna ku ba kwa jin tsoron annakum ashraktum billah ku kun yi shirka da Allah ba kwa jin tsoro ni ya za in ji tsoron shirka da kuke yi ya za in ji tsoron abin da kuke yi na shirka ku ba kwa jin tsoron abin da kuke yi zinibi ne abin da kuke yi bala'i ne abin da kuke yi shirka ne ba kwa jin tsoron haka ma kuna shirka da Allah ta'ala malami na zulbihi alaikum sultana abin da Allah ta'ala bai sauka muku da wata dalili bai ba ku wata hujja na ku yi ba shi kuka zauna kuna yi kuma kuna yi ba tare jin tsoron Allah ta'ala ba sai ni ne zan ji tsoron shirka da kuke yi dole a zare mata bi a yake ta ya ce fa Allah ta'ala yake cewa fa ayyul fariqaini to yanzu wannan irin jama'u guda biyu ne a haqqu bil amni suka fi cancantar zaman lafiya suka fi cancantar ingantacciyar ni'ima suka fi cancantar kwanciyar hankali suka fi cancantar aljanna suwaye domin yanzu muna da fariƙan baban annabi ibrahim shi da wa mutanensa annabi ibrahim kuma shi da shi karan kanshi shi kadai annabi ibrahim shi kadai ya jayayya da duniyar baki ɗayanta abinda take ba akan daidai take ba ba irin makircin da ba a shirya mai ba kun karanta a cikin suratul hajji har yadda ya gama kure su kaf abin da cikin suratul anbiya barakallahu fik ya gama kure su kaf suka rasa yadda za su domin ka san mai abin fada baya fada sai da ya gama kure su duk abin da za su fada ya riga ya gama karewa abin da ya rage su sallama ya suka ce har riko, ku kona shi kawai wasu ru'ali ku agaji allolin naku <laughs> yanzu sake neman su ku taimaka ma allolin naku kun fahimci wannan da kyau wannan fashi ne dubi irin abinda da suke suka yi majalijawa suka je mashi a wuta Allah ta'ala ce kulla ya na rukuni da wasu salama ala ibrahim Allah ta'ala ya tsamar da shi kuma ya mishi kyaututtuka masu tarin yawa daga cikin kyaututtuka da Allah ta'ala yi mishi annabawan da suka biyo bayan shi duk daga zuriya suke kun gano wannan annabawa waɗanda suka biyo bayan annabi ibrahim alayhi salatu wasalam daga zuriya annabi ibrahim suke Allah ta'ala yake cewa fa ayyul fariqai ka ji karatu to wai a cikin su wanne zaka bi su ko annabi ibrahim a haƙu bil'amni amni suka fi cancantar kwanciyar hankali da zaman lafiya in kun tuta alamun in kun kasance ku kuna sane da abin da kuke faɗa ya kamata ku ba da amsar wannan Allah ta'ala ya ce in su ba su ba da bayanin su waye suka fi cancanta aljanna ba to kace da su allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani su ne haƙu bil amni su suka fi cancanta aljanna da sharaɗi walam yalbisu imanin bi zulmin ba su cakuda imanin nasu da shirka ba domin idan suka yi imani suka cakuda imanin da shirka to su sani yan uwan ɗayan ne yan uwan mutanen da suke jayayya da annabi ibrahim ne saboda me saboda sun cakuda wake da shinkafa sun yi shirka Allah ta'ala ce Allah zina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ba su hada imanin da shirka ba zulm ita ce shirka domin Allah ta'ala yana cewa da ya fito mana maganar Luqman yake ta ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ce zalunci kuma mai girman gaske gano wannan da kyau saboda ka shirka ba karamin bala'i ba ce Allah ta'ala ce Allah na amanu wa lam bisu imanan bi fulmi basu cakwa da imanin nasu da zalunci ba da shirka ba to ga dama Allah ta'ala ce wa la yu'minu billah illa wa mushrikuna mafi yawan mutane sai ga sun yi imani da Allah sun dan hada kuma da shirka eh sun gaso suna gargajiya suna tsubbace tsubbace su sun musulunta to ba za su iya barin wancan tsohuwar al'adar gaba ɗaya ba da suka shiga musulunci sai kuma su yi guzurin al'adar su shigo musulunci da shi a ga wannan kan dakhalu bil ne sun riga sun shigo da kafircin su ai musulunci shine al-islamu lillahi ta'ala bi ta'a wal inqiyadu abna bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'a wal khulasatu min ash-shirk duk mutumin da ya musulunta duk wasu camfe-camfe wasu al'amura na al'ada na maguzanci na waye na watsar da su kaba ake yi babu wani tsarin gida babu wani canfin gida babu wani kariyar gida babu wani waye waye waye ka ji wani ya ce wani asirin ya gada ne daga iyayen shi mana wannan tsafin tsafin shi ne tsafin gidansu Allah ta'ala ya sauke ula'ika lahumul am Allah ta'ala ce to waɗannan fa sune suke da cikakken kwanciyar hankali wa hum hutadun sune kuma waɗanda suke shiryayyu wanda Allah ta'ala ya dora su akan tafarki na shirya ya Allah ka sanya mu daga cikin su shi sai za ga gogon al-Imam al-Bukhari ya ya ka wannan hadisi wannan ayar da yake magana akan azzul ya kawo shi a wurare da yawa menene azzul anan domin sahabbai sun zo sun zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ayyuna la yuzlim nafsa waye baya zalunta kanshi domin Allah ta'ala ce Allah na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ba su hada imanin nasu da zalunci ba sai suka fahimci zalunci shine gamamman zalunci ko hada ido da mutum da wani kaɗan kifta mishi haka ko kaɗan yi wa wani kallo sama da yadda ya saba sai ga kamar kana kakura mai ido kun fahimci wannan da kyau ko sai suka ce ya rasu wallawa ya baya zalunta kai shi sai ce ba wannan zaluncin ba abin da yake nufi da zalunci shine shirka ba ku ji abin da luqman yake faɗa ma ɗanshi shi ba yake cewa inna shirka la zulmun azim kaga shine ka fasara qur'ani da alqur'ani kenan ko ko ka fasara qur'ani da ingantaccen hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam al-bukhari ya kawo hadisi a wurare da yawa ya kawo shi a cikin kitabul anbiya wa hum mutadun sune shiriyu nam وتلك حجتنا آتيناها نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم Allah ta laki cewa wa tilka hujjatuna atayna Ibrahim ala qaumi to waɗancan fadin bin hujjojinmu atayna ha Ibrahima mun bai ma annabi Ibrahim su to duk waɗancan abubuwan da annabi Ibrahim ya nuna wahayi ya kai mai kenan yi kaza yi kaza yi kaza in wata ya fito ka ce kaza in rana ta fito ka ce kaza in taurari sun fito ka ce kaza hujja ne Allah ta'ala ya bayyana ce wa tilka tilka ta suke ismul ishara lil ba'id yace wa tilka hujjatina to waɗancan faɗin bin hujjojin namu atainaha shine khabar kenan atena ibrahim ala qaumi mun bai ma annabi ibrahim su ala qaumi domin ya dirka ke mutanansa narfa'u darajatin man nasha muna ɗauka darajojin wanda muke so ko narfa'u darajati man nasha muna ɗauka darajoji na wanda muke so kuma da malai karanta so in kana neman daraja ba zuwa za ka yi kai ta yi wa mutane girman kai kana neman daraja ba ka barke na tauhidi ubangiji allah ta'ala ya ɗaukaka darajar ka duniya da lahira kun gano wanda ke ko amma mutumin da yake mushriki ma ba ga sanan ba da yawa su wanda suke jayya da annabi ibrahim alamta ila allazi hajja ibrahim fi rabbi an ata wallahu almulk iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يدل قوم الظالم ما ما سونا شيء قال محمد وذاك تشنا مروزوا eh da kabar Na rufe wa daraja cin man na sha, muna dauka darajojin wanda muke so muna dauka darajojin wanda muka ga dama ubangiji Allah ta'ala ya ɗaukaka darajoji na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam inna rabbak lalle ka, hakimun gwani ne wurin hukunce hukuncensa yana sanya dukkan hukunce hukuncensa inda suka tace alimun masani ne na komai da komai wa ilmuhu bima bada ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi duk wani wanda kaga Allah ta'ala ya yarda da shi ya yarda da shi ne ya san duk abin da yi subhanahu wa ta'ala kenan na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين annabawi annabawa nawa kenan aka ambata a saki lissafa Allah ta'ala yake cewa wa habna lahu kuma muka bashi kyauta kyauta ta musamman shi wa kenan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam kyautan me ishaqa kyauta ta annabi ishaqa wa yaquba da kyauta ta annabi yaqub kun gano wannan ya nuna wannan abin wannan jayayyar fito na fito da annabi ibrahim alayhi salatu wasallam i da mutanansa yayi ne kafin haihuwar annabi ishaqa kun bai ji wannan korar da mahaifin shi yi mishi yace araqibun anta na ali hajana ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya wannan korar da yi mishi kaga haka Allah ta'ala ya ce fala ma atazalahu lokacin da annabi Ibrahim ya tsama kanshi ya kyale shi sai muke mishi kyautar annabi ishaqa da annabi yaqub yace wa kullun Allah nabiyya kowannen shi mun sanya shi annabi ne kyauta na da da Allah ta'ala ya mishi kuma da kyautar jika lokaci guda dan da mala'ikun suka zo sun mishi kyauta da cewar zai haifi wa min wara'i ishaqa yaqub bayan ya haifi annabi ishaqa annabi ishaqa din zai haifi annabi yaquba tace alidu wa ana ajuzun wa hadha li shaykha yace tace yanzu zan haihu gashi gashi gashi gashi gashi kun gano wannan da ce ko wannan kyauta kenan da Allah ta'ala ya mishi ya ce wa habna lahu ishaqa muke mishi kyauta ta annabi ishaqa sunan shi ishaqa kar a sanya maka sunan ishaqa su zo suna ce da kai isyaku wa yaquba da yaqub sunan shi yaqub kar a zo ana kiran ka yaqub kullan hadaina Allah ta'ala ce kabdin su mun shiryar da su mun dora su akan tafarki wanda yake daidai kun gano wannan da ke ko shi ne a wacce ayat ta faɗa Allah ta'ala cewa Allah na nabiya kowanne su mun sanya shi annabi ne annabi Isma'il ɗa nawa kenan na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shi kuma Allah ta'ala ya ce ya sanya shi annabi kuma manzo wanda yake shi annabi Isma'il alayhi salatu wassalam larabawa daga tsatsan shi suke galibin larabawa daga tsatsan shi suke kun gano wannan da ke ko annabi ɗaya ne ya fito daga sassan annabi isma'il shine wa muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma annabi yaqub alaihi salatu wassalam wanda yake ɗa ne nawa na annabi ishaqa annabawa da suka biyo baya gaba ɗaya daga tsatsan suka fito kun gano wannan da ke ko sai nuna ta ko ta ina ka bi annabi ibrahim baba ne nawa na annabawa wannan ba karamar abin nan bane in ga zo kana cewa kai fi ayya kaza ayya kaza wani sakataren gwamnati ne wani waye wani waye wani waye wani wannan duk ƴaƴan shi annabawa ne ya ke jira alkarim ibn karim ibn karim ibn karim babba dan babba dan babba dan babba annabi yusuf alayhi salatu wassalam shi annabi ne baban shi annabi yaquba annabi ne kakan shi annabi ishaqa annabi ne kakan kakan shi annabi ibrahima kakan wannan eh, gidanku wani karamin gida ne wala tauhidi wala abin da maka ana ta cewa ku wani famulinku ku ga babban famili inda ke yau shekaru dubu na ana tunawa da su ga abin da suka yi Allah ta'ala yake cewa kullun hadaina kowannen su mun shirye da shi wa nuhan hadaina min qablu annabi nuh mun riga mun shirye da shi tintintini mana annabi nuh alaihi salatu wasalam ya zo kafin annabi ibrahim kenan kisa Allah ta'ala ce wala kada atayna ibrahima rushdahu min qablu mun riga nam mun riga mun baima annabi ibrahim shirye sannan ba wani ayar nake son kawo ba ta dauke wacce nake son kawo din wa nuhan hadaina min qablu annabi nuhu alayhi salatu salam mun dora shi akan tafarki ne daidai tun kafin annabi ibrahim alayhi salatu salam wa min zurriyatihi akwai daga cikin waɗanda suka zo a zurriyarsa shiwa kun yi shiru annabi ibrahim ko annabi nuhu saboda me suna da ka'ida na aqrabu mazkur ad-damir ya'udu ila aqrabi mazkur lamiri yana koma zuwa ga sunan da aka ambata mafi kusa kun gane wannan da kyau ko sunan da ya mafi kusa lamiri yana koma gare shi ne yanzu Allah ta'ala ya ce wa nuhan hadaina min qablu annabi nuhu mun shirye da shi tun kafa annabi ibrahim wa min zurriyatihi daga wa nuhan hadaina zuwa min zurriyatihi sunan wa aka ambata annabi nuhu sai nuna wannan suna ga cikin ziriyar annabi nuhu kenan kun eh eh a ba wannan ake ba ai ba surta maryam muke ba mun gano wannan sai wasu suka ce a a ɗaya da cikin malaman tafsiri waye sahibul qissa tunda muka fara karatun yau da akan wa ake anaka annabi ibrahim to tunda ana koro bayani ne akan annabi ibrahim to wannan ya nuna cewar wa min zuriyati yana daga zuriyar annabi ibrahim din kenan tunda shine sahibul qissa kun gane wannan da kyau ko to kawai abin da zai zai sa maka hoge akan wannan magana ta biyu ubangiji Allah ta'ala ya ambaci annabi lut a ciki shi kuma annabi lut baya cikin tsatso na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ba shi ya fi shi ba asali ma dai kaga sun yi zamani guda balle a ce ya biyo bayan annabi abin nan ne fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi lokacin da mutane suka ja su halakar da mutanen annabi loto suka ce abin nan yake cewa kala fa ma khatubkum al mursalun qalu inna ursina ila qaumin mujrimin ka fahimci wannan da ke ko wannan kenan abu na biyu kuma da zai kawo maka bulo akan wannan shine Allah ta'ala ya ambaci annabi Isa a ciki wanda yake annabi isa shi kuma ɗa ne na mace kamar yadda allah ta'ala cewa min zurriyatihi akwai daga cikin waɗanda suka zo a zuriyarsa shi annabi nuhu ko shi annabi ibrahim alayhi daga cikin su akwai dawud annabi dauda alayhi wa suleiman da annabi suleiman alayhi salatu wasalam kaga na an haɗa waɗanda suke mulki kenan mulki mai amsa sunan mulki annabi daud alayhi salatu wasalam yayi mulki bayan tafiye shi ɗan shi ya mulki ya yi addu'a ya ce ya Allah karka ba wani mulki irin nawa bayana kun gane wannan ko haka annabi Suleiman iya wannan addu'a din Isa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kama aljanu ya kama shaidan zai daure ya ce na ji addu'ar da dan uwana annabi yayi Isa ban daure kun zo kun gan shi ba da sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ɗaure shaidan ku zo da sassafe ku gan shi ga shaidan a ɗaure ya za ka gani da mai suka da kaho da mai gariyo a <laughs> yi gaga karab ɗaya za a mishi kun gane wannan da kyau ko to haka wannan gida ne na mulki ga annabta ga kuma mulki annabi ibrahim annabi dawud da annabi suleiman kenan wa ayyub da annabi ayyuba alayhi salatu wassalam mun samu annaba nau kenan biyar kenan na'am mun bada annabi ibrahim a baya muka biyo da annabi sahaka da yaqub uku kenan ko da nuh hudu kenan wa min zurriyatihi dauda wa suleiman biyar kenan wannan ta bangaren annabawa kenan in go muna diga ta bangaren zuriyar wanda aka ambata yanzu mun annabi daud da annabi suleiman wa ayyub da annabi ayyuba wa yusufa da annabi yusuf su waɗannan sun haɗa haƙuri ubangiji Allah ta'ala a cikin annabawa to ya jarrabu waɗannan da haƙuri shi dai annabi ayyu alayhi salatu wassalam Allah ta'ala ya jarrabe da cututtuka wanda yake zaka fahimci kisa shi ne a gundarin ayoyin alqur'ani mai girma da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam banda isra'iliyat a dinga ɗebo ƙarya da gaskiya ana jibga cikin kisar annabi ayyuba alaihi salatu wasalam a ce tsutsa ta ci ko ina da ina babu abin da ya rage sai kaza sai kaza abubuwa marasa kan gano ah. wa Musa da annan Musa alaihi salam wa Harun da annabi Harun wa kazalika najzil muhsinin to kamar yadda muka kyautata musu haka muke kyautata ma dukkanin masu kyautatawa haka Allah ta'ala ya faɗa kamar yadda muka sakan ka musu to duk wanda yake tawa aiki Allah ta'ala yana kyauta mashi wala nudhi'u ajra al-muhsinin wa zakariya hakan nan da annabi zakariya wa yahya da annabi yahya wa isa da annabi isa wa ilyas da annabi ilyasa kullum min salihin kowanne ɗaya daga cikinsu yana daga cikin manya-manyan salihan bayi kowane ɗaya daga cikinsu annabi ne mun ga a nan gabar ne shi annabi ya haya alaihi salatu wassalam annabi isa alaihi salatu wassalam wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas shi annabi isa alaihi salatu wassalam ɗa ne nana na maryamu kun gano wannan ɗane ne nana na maryamu sai suke cewa a to ya za a lissafa annabi isa daga cikin zuriyarsa ko ma dai annabi nuhu ne ko annabi ibrahim ne saboda shi ɗa ne na mace kun gane wannan da kyau ko ba ɗa ne na abin na uba ba na namiji ba to da wannan ne suka ce zuriya yana amsa sunan tsatsanka baki ɗaya ‘ya'yanka da ‘ya'yanka da ‘ya'yan abin nan ‘ya'yan kamata amma al'abuna labuzin ‘ya'ya ba da labuzin zuriya ba shi kuma yana amsa sunan ‘ya'yanka ne na tsatsan kazalla kun gane bambance da malamai suka yi bayani? eh inda sakamakon zai fito shi ne ka ce ka gina wannan makarantar babu wanda zai kula da ita sai zuriyarka to idan ka ce zuriyarka ya nuna kenan ‘ya'yanka na cikinka da ‘ya'yan ‘ya'yanka maza da ‘ya'yan abin nan ‘ya'yanka mata don suna cikin zuriyarka suna da damar su yi wannan aiki amma idan ka ce ga ‘ya'yana to kaga banda ‘ya'yanka da suke cikin banda jikokin ga na ɓangaren ‘ya'ya mata kun gano wannan to sai malamai suka ce abin da zai kawo wannan fasara ta ku cikas Shi ne faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata hadisi ingantacce na Bukhari da Muslim da ya ce da Al-Hasan inna bani haza sayyid lalle wannan ɗanawa wa kenan na Hassan yace shugaba ne kuma Hassan ɗa ne nawa na Fatima kun gano wanda ke ko kaga ɗa ne na mace kenan ba ɗa ne na namiji ba kaga ba dan ibrahim bane ba dan alqasim bane ba dan abdullah bane zai da da waɗannan sun kuma ga allah ta'ala ma kafin wasu lokuta haka wannan shine abin da malamai suke ta magana wasu ce yaya maza ne wasu ce yana cikin abin nan ya ce ta fiqhu Allah ta'ala ji kuma kowanne akwai irin sakon da yake isarwa sau lokacin ga malamai sun zuba karatu to ka bi karatu a hankali akwai dalilan da suka hararo ko baka hararo ba Allah ta laƙi cewa Isma'ila da annabi Isma'il inda yake annabi ne kuma manzo wal yasa da annabi al yasa'u ko al laysa'u wa Yunus da Yunus ibn Matta kun gane wannan da kyau wa Lutan da annabi Lut alayhi salatu wassalam wa kullan faddalna ala al alamin kowanne ɗayan su min fifita shi a al'ummarsa kowanne ɗayan su nan da aka ambata shi ne babba nam ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم nake cewa annaba na aka ambata baki daya kun yi shiru sha biyar goma sha takwas ne a cikin nawa a cikin ashirin da biyar sauran gano kenan eh wanne da wanne ne ba ambata nan ba wanne da wanne ne ba ambata ba eh annabi hud barakallahu fik annabi salih annabi idris annabi shu'aib eh an faɗe shi karkwarin gizon abin da mana eh annabi adam annabi khidir zulkiful barakallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <laughs> barakallahu fiku amma ka ce akwai wani shamunu ka ce akwai wani annabi sunan shi eh a ba annabi ba ne kun gane wannan da ke ko to kana bukatar dalili kana bukatar sai ka koro dalili Allah ta'ala yake cewa wa min aba'ihim akwai annabawan da suke daga cikin iyayensu wa zurriyatihim akwai annabawan da suke daga cikin zuriyarsu wa ikhwanihim akwai annabawan da suke daga cikin ƴan uwansu su ma duk Allah ta'ala yake cewa wajtabainahum mun zabe su mun shirye da su mun zabe su kuma wa hadainahum kuma mun shirye da su ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake daidai wani ya nuna ba dukkanin iyayen annabawa ne suke akan daidai ba eh kun gano wannan da kyau hakan nan ba duka cikin ziriyar annabawa ne ayan suke suke daidai ba haka ne ko ba haka bane Allah ta'ala annabi Ibrahim ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama qalu min dhurriyyati Allah ala yace yace da annabi ibrahim inni ja'alu kal nas imama annabi ibrahim yace wa min zuriyati qala la illa ahadi adh-dhalimin wa min zuriyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin wa min yawa wa min zuriyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin daga cikin zuriyarsu akwai muhsin mai kyautatawa akwai mazamun li nafsihi mai zalunta kanshi kuma mubin a bayyane yake wa ikhwanihim daga cikin yan uwansu ma'ana akwai wanda yake shi yana cikin zuriyar annabawa akwai wanda yake shi uba ne na annabawa din kun bai wannan da ke ko kaman uba na annabi nuh alayhi salatu wassalam musulmi ne ko kuwa annabi nuhu saboda me rabbi gifirli wal walidayya Allah ka gafarta mini ka gafarta ma iyayena guda biyu haka annabin nuhu ya yi addu'a a ya nuna iyayen shi musulmai ne kenan kun gane maganar abu ne mai saukin gaske da aka ce ka za dora dalili shi kenan sai ka huta ka huta da mutane Allah ta'ala yake cewa ila man shirye da su ila siratun mustakin zuwa ga tabarki wanda yake mai kakkan tabarki na'am ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله تعالى ce zalika hudallah wannan fa abin da ka gani shiriya ce daga Allah ta'ala kadai shiriyar Allah ce ba shiriyar wani ba hudallahi shiriyar Allah ce hadi bihi man Ya Sha da yake shiryar da wanda yake so da wanda shirya ya Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin shirya min ibadihi daga cikin bayinsa shirya da ka gani shirya Allah ce kadai babu wani wanda yake da ita saboda ka iyayi naka ka iya yin hikimarka ka yi amfani da hikimarka da fasaharka amma asalin jefa shiryar ba kai annabawa ba to annabawa sun yi iyayensu dubu na annabi ibrahim da muka tabbata dubu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya da bafansa Abu Talib amma ina innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ta'ala yake cewa walau ashraku da a ce sun yi shirka da a ce la habita anhum ma kanu ya'malun to da duk abin da suka kasance suna yi sun aikata da ya lalace wani si suke cewa a bangaren larabci a sharku la ya kata jawazul wuku sharaɗi baya nuna cewar abin da aka ambata zai tabbata kun gano wannan da ke ko irin abin da ne da ake cewa an tauna aya domin an tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro annaba wannan gaba ɗayansu babu wanda ya kama gwagwarmaya da shirka baki ɗayanta amma Allah ta'ala ya ce walau ashrafu da a ce wannan bayanu nuna cewar an yi bane domin lau harfin tuna'in ne lulujud. harafi ne me alwujud ne ne shirye da aka samu kun gano wannan kuma Allah ta'ala ya ambaci wannan da yawa a cikin Qur'ani Allah ta'ala ya ce wa qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin qul in kana in shartiyya ce har idan ma Allah ta'ala yana da ɗa in ji annabi Isa to fa ana awwalul abidin ni ɗaya ne daga cikin masu bauta mishi shi Allah ta'ala din ni ba ni ne wannan dan ba kaga wannan ba yana nuna cewa akwai ɗa bane kun gano irin takadiri din na amma kaddara abin da ba zai abin nan ba haka Allah ta'ala yake cewa wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal laha fa'bud wa kun min ash-shakirin sai Allah ta'ala ya ce ma qadarullah haka qadarihi a wancan kenan a ganin mu muna dabda wa ma qadarullah haka qadarihi a darasin gobe idan Allah ta'ala ya kai mu darasin zuwa Allah ta'ala yake cewa wala ashraku da sun yi shirka da Allah ta'ala لحبط عنهم ما كانوا يعملون نعم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الله تعالى yake cewa ulaiikal ladina ulaiikal ladina atainahumul kitab wadancan din nan fa su ne wadanda muka baya su littafai domin alkitab mufrad ne amma an sanya mishi al tunda ai ta kabdin su ba littafi da aka ba su ba ko littafi da aka ba su an faɗa nun Musa a ciki kuma Allah ta'ala ya bashi a taura an bada annabi isa Allah ta'ala ya bashi injila an faɗi annabi ibrahim Allah ta'ala ya bashi suhuf eh annabi daud Allah ta'ala ya bashi zabura da sauransu sai ya zama na alkitab alce aljinsiya lil istighraq wa al tufidul kull fil umumi fil jami wal ifrad kal alim atainahum alkitaba mun basu littafai wal hukuma da hikima da hukunci wan nubuwa da kuma annabta ubangiji Allah ta'ala ya ce mun ba su fa in yakfur biha haula idan waɗannan suka kafirce ma waɗannan abubuwan da muka ambata to suwa kenan waɗannan kafiran idan suka kafirce ma waɗannan abubuwa guda uku da muka ambata me abubuwa guda uku alkitaba da alhukuma da annubuwa an faɗa musu an faɗa musu an faɗa musu ka kafirce musu Allah ta'ala yake cewa faqad wa kalla biha qauman hakika mun wukilta wasu mun halicci wasu mun yi wasu mutane biha qauman da waɗannan abubuwa din akwai mutanen da suke laisu biya bi kafirin ba su taba kafirce musu ba har idan waɗannan kafiran sun kafirce musu to akwai waɗansu mutane da yake su ba za su kafirce musu ba da mushrikan maka suka kafirce musu suka kori annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam sai Allah ta'ala ya kawo al-muhajirun da al'ausa ansar wanda yake su ba su kafirce ba waɗannan alhukuma hukuma abin da al da al da annubuwa ɗin ba sai aya karshe أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا Allah ta'ala yake cewa ulaikan lazina hadallah waɗannan fa sune dimbin waɗanda Allah ta'ala ya shiryar a tambari suke da shi na musamman ula'ikan lazina hadallah waɗannan sune waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su fa bihudahum to da shiriyarsu da irin shiriyarsu ikatadi da ita zaka koyi da wa ake magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah ta'ala ya ce kuma ja'alnaka abin nan ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين kisa imam al-bukhari ya rawaito hadisi na abdullahi dan abbas aka tambayi abdullahi dan abbas aka ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada a suratu sad suratu daud daidai ina kenan fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa ya yi sujjada ko bai sujjada ba tambaye da aka yi wa abdullahi dan abbas kenan cewa manzo Allah ya yayi sujjada anan ko bai sujjada ba sai abdullahi dan abbas ya ce ya yi. alhari kuma bai gani ba kun gani wannan sai ya ce saboda me sai ya ce ai Allah ta'ala ya ce ulaiikal ladina hadallah waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya shiryar kuma a cikin su akwai annabi Dawuda alaihi salatu wassalam ko babu shi akwai shi kuma da aka gama sai Allah ta'ala ce fa bi hudahu muqtadi kai koyi da irin shiriyar su to tunda annabi dauda yayi sujada anan to manzon sallallahu yayi sujada anan kaji yaqini da suke da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas in dai Allah ya ce yi ya riga yayi cikakke yaqini suke da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gano wannan ke ko saboda duk wani abu da zaka yi zama da shiriyar ka irin ta waɗannan ce babu kankan ba babu cewar wai an zo ana bata wasu ko wallahi babu batun zage-zage in gaji ana zage-zage ranar lokaci aka samu mai abin fada baya fada a baje kolin dalili ne kawai wai yau an taso an saba ana yin kaza iyaye da kakanni wanda fati yanzu baka kama hanyar karatu ba ko a bangaren boko ba iyaye da kakanni kawai sai ka kawo dalili ne haka ne kuma gaba ne to balle addini as-samawi addini da Allah ta'ala ya sauka da daga sama Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fa bi hudahu muqtadi kana da aqida ba irin ta annaba wannan ba to na ka samu ta kana da addini ba irin na annabawan nan ba a na ka samo shi kana da wasu ɗabi'u babu wani annabi daga cikin annabawa da yake da shi kana gaba ɗayan al'amuran ka sun saba ma annabawan nan kaf su annabawan da Allah ta'ala ya ce ai koyi da su to daga ina ka ɗebo naka kaga dole mutum ya samu kanshi alama tambaya ba zuwa zaka ga dinga ihu ba ka dinga fadace fadace da mutane ma magana fadace fadace da mutane fadace ta fadace abin da kawai shine duk abin da ka fada ka koro dalili addinin nan ba nawa bane ba naka bane ba nawo bane addini na Allah ta'ala ne balle ga da an ce wai ko naka ne za ku kwace hannunka addinin Allah ne saboda haka za ka yi addini ne irin yadda mai addinin ya ce a yi Allah ta'ala yake cewa yake cewa wulaƙar lajin hada Allah fa bihu hamu kutadi da su za ka yi koyi ka bi ta farki irin nasu ya ce wannan annabi mai girma ƙul ka ce da su la as'alukum alaihi ajara da ɗai ba na tambayar ku wani lada a kan alƙur'anin nan bayanin alƙur'ani da karanta muku alƙur'ani da nake ba na tambayar ku ban lada ban sa ku ba inuwa illa zikira in huwa lalle shi alquran nan ba komai bane illa zikira face sai tunatarwa lil alamin ga halittu baki ɗayansu. su mutane da aljanu qur'anin nan tunatarwa ne a gare su tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdihi li na lil alamina nazira domin ya zama mai gargadi ne lil alamin ga halittu baki ɗayansu. su shi alkur'ani kenan babu wani lokaci da za a zo a ce wai lokaci da alkur'ani ya kare kuma a kawo wani littafi babu shi daga na zuwa tashi alkiyama abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka riban yalada ka gafa ka ka riban yalada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ka yafe mana subhanakallahu wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid nam cewar da Allah ta'ala yi fabi guda mu kutadi ka yi da abin da ubangiji Allah ta'ala yake cewa ka yi koyi da shari'ar su eh wannan magana ta shar'u man qabala na dawo mun yi magana ta cikin suratul ma'ida shar'u man qabala na shar'u lana ko ku ba shar'u lana bane an ce shar'u man qabala na su ne shari'ar waɗanda suka zo kafin mu kun gano wannan waɗanda suka zo kafin mu ya shari'a su take a matsayin mu karance-karance da ke cikin a taura hukunce-hukunce da ke cikin injila mai matsayin shi a wurinmu sun gano wannan ƙur'ani ah, mai hukunci ne na duk littafin da suka wuce saboda haka alƙur'ani mai girma ya share dukkanin hukunce-hukunce da suke yi zama da suke magana kamar haka suka ce abinda alƙur'ani ya ambata na shari'ar waɗanda suka zo kafin mu sannan ya soke shi ya kawo wani to da wannan za a yi magana kun gano wannan kun ga na farko ya to mana waɗanda suka yi bautar ɗan maraki abin nan eh, ita suka riƙe ɗan maraki tsawon kwana arba'in Allah ta'ala ya ce uku tulu an fusa ku, ku kashe kawunanku wani shi ne hukuncin da aka yi musu haka ne ko ba haka ba ne to yanzu mutumin da i gama shirka ya musulunta zai kashe kanshi ne haka ba zai gama kashe kanshi ba ne saboda wannan hukunci ƙur'ani ya share shi a addu'a da ake yi rabbana la tu'akhidna in asina wa khata'na rabana wa la ta'mil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina kai ka dora mana irin wannan nauyin kamar da ka dora mana suka zo kafin mu sai nuna irin wannan babu shi kun gane wannan da kyau ko amma waɗansu abubuwa da qur'ani ya ambata na shari'ar waɗanda suka zo kafin mu babu wata shari'a a cikin shari'o'inmu da ta hana ta shiru wannan za a aiki da shi misali kamar alju'ul alju'ul nan ce alju'ul ne sanya abu motar ka ta bata Allah ta'ala ya kiyaye sai ka ce duk wanda ya kawo wannan motar za ba bashi naira dubu ɗari ka ci wannan sai wannan ya tafi yau shekarar shi goma bai samu ta ba amma wannan yana zaga nan kilomita goma sai ya ga motar yanzu wa yake da shi dubu ɗari wanda ya gano motar me dalili akan wannan hukuncin shi ne kisar annabi yusuf alaihi salatu wasalam da yake cewa abin nan wal man ja'a bihi hiblu ba'irin wa ana biyi za'in. Wani mutumin na yake faɗa da annabi ibrahim alaihi salam abin nan annabi yusuf ya sanya wannan suwa al malik din wal man ja'a bihi hiblu ba'irin wa ana biyi abin nan za'in wani shine ne ju'ul mu da awo ya bata duk wanda ya kawo yana da kayan raƙumi kuma ya ce shi zai kawo in gane wannan da kyau ko to akwai ire-iren waɗannan da yawa a cikin hukunce-hukunce da ake da su saboda ka shari'ar waɗanda suka zo kafin mu idan ƙur'ani ya hikaito ta kuma in shiru a kanta babu wasu dalilai da suka kautar da wannan shari'ar za a yi aiki da ita akwai ire-iren su da yawa kamar shaida bil qara'in shaida bil qarina ana shaida bil qarina ko ba a yi da annabi yaqub alayhi salatu wassalam yan uwan shi suka ce mishi ku abin nan kura ta cinye annabi yusuf alaihi salatu wassalam da me ya musu inkari ya za a ta cinye ba ta yaga riga ba sa Allah ta'ala ce wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhibin sai ya wannan damin kadhib qarina ce ta cewar kura ba ta cinye shi ba wani abin aka yi kun gane yin wannan da kyau ko su akan yi irin waɗannan abubuwa da amma ina dama babu usul fiki ake karanta shi mutum zai iya samun maraqis su'ud zai iya samun sharhi na maraqis su'ud din kamar nasrul wurud ko nasrul bunud da sauran dai littafai na usul fiqhi kamar adwaul bayan fi idhar alquran bil quran cikin tafsirin suratul maida daidai inda yake fassara fadin Allah ta'ala da yake cewa tun daga dai min ajali zalika katabna ala bani isra'ila har zuwa wannan ayata yan fashi inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqatalu aw yusallabu wa tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika al-makhzun fi ad-dunya wa fil akhirati 'adhabun 'azim na'am